assalamu alaikum. Yau muna tare ne da daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali a kan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin Jega. Daraktan zai mana bayanin matakan da suka ɗauka suke kuma ci gaba da ɗauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan. Idan an tuna 'yan sanda na shiya da ke Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun majistare ta jega a kan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har ya zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi ɗin za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai. To amma ba kamar abin da aka saba gani ba idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun majistare ɗin ta garin jega ta ba da belin waɗanda ake tuhumar. abinda har ya sa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki. kuma har shi kansa madasir isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zamo ajalin zayyano a hannu waɗannan mutane ya ce sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi ɗin ma domin wai babu wani mahalukin da isa ya taɓa su a garin jiga a bayanin da ya mana daraktan gabatar da ƙararrakin na jihar kebbi kabir ali ya ce su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma, to amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta majistare ɗin da ke ganin jiga. Sunana kabiru Aliyu, Director Public Prosecutions Minister of Justice Kebbi State. Na'am, dangane da wannan shari'a ɗin, akwai fayil ɗin da an ka turo mana daga Zone 10 na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laifi da ake tuhumar su watan hudu ne an ka aiko wannan fayil din mun yi nazarin wannan fayil din akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi kuma mun buƙaci daga ofishin AIG zone 10 su turo mana original file don dama ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma CID office state CID su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu in akwai laihi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laihi gaban kotu mu caje shi mu biɗo shaidun da suka yadda abubuwan suka kasance mu gurfanar da shi gaban kotu yi sai CID suna cikin bincike zonten suka aiko musu cewa a aika musu da file din can sabili da shi ma ya ya je can ya complain sun tura musu. To na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan waye gurfanar da su a gaban kotu ku ne ko kuma su 'yan sanda? to ga ka'ida in haka ya faru yan sanda in suka kamo inda ake tuma suna kai su magistrate court sai su ci ga tuma da ake musu magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna fayil nan yi nazari in akwai laihi high court muke ake kai mai laihi ba magistrate don magistrate ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a wannan laihin da ake tuma. in suka kawo mana original mu kuma za mu yi drafting charges sai mu gurfanar da mai laihi gaban kotu na baka amsa tambaya ta ba ku ne ku gurfanar da su ko ko yan sanda ina zuwa ga wannan ai ba su kawo mana sai sun kawo mana original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu ba a kai ga kawo mana original file din ba don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba eh sabila magistrate court suka su yan sanda suka kai su ba mu muka kai su can ba To amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka sun ba da shawarwari su ma na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su amma abin da suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin da ake kira dpp a takaice a nan ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗannan waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele me za ka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku to yanzu ka gana ce ma watan hudu suka aiko mana fayil din mu kai nazarin shi mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da suru su kawo muna to ba su sai kawo muna shi ba sai juma'a can ne suka kawo mana original fayil din ko da su kawo mana shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da suru ba don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba sai suka turo mana fayil haka nan yanzu haka wanda ya nazarin faɗin yana rubuta charges din da ya kamata ai ma da muka ce muku mun tabbatar akwai laihi kansu na sun aikata wannan abun gaɗin da zaran an gama an gama tabbatar da wannan abun gaɗin rubutawa din ne za mu kai wannan charges din before the high gaban high court ita high court ɗin ita za ta saurare mu mu gabatar da shaidu gabanta in ya so ta zartar da hukunci bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke yi kamin a kammala shari'a amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kamawa ake gani sai ga su sun bayyana wannan mana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kamar akwai wani wata kullaliya a ciki me zaka ce dangane da sako su ɗin da aka yi anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa To kamar da na ce ma bisa ga nazarin da muka yi na na wannan fayil akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce za mu hannu gaban kotu bisa ga wannan abun gadin akwai ibrahim kokani akwai imrana isa akwai awalu dan malam akwai haruna umar bashar sama'ila muslim garba da mubarak garba su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan fayil tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gaɗin bisa ga tambayar da kai na batun bada beli ko ko abun ga ka'ida shari'a wanda duk ake tuhuma da laihin kashin kai ba a bada shi beli ko da an yi applying ko da an garbatar da roƙo gaban kotu kotu ke da dama ita ke da discretion na ta bada beli mutum ko kar ta bada beli mutum akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa amma na san mu an biɗi beli ɗin an aiko mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mana original file ba mun kuma nuna rashin yadda mu na a bada belin su amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta bada beli ko kar ta bada beli ba da beli amma kuma ku sani bada belin da an kai din ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba kamar yadda na ce maka yanzu ne mun ka aka kawo mana ragar na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mana original file din wanda kuma mun fara drafting charges kan waɗanga mutanen da na lissafa maka don haka in muka gurfanar da su gaban kotu shaidu sun ka gabata kotu da dama wannan kotu da ka'ida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi don haka nan high court je ganin nan za mu yi filin wannan charges din a kansu ko da an ba da mutum beli in shaidu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shaidu bisa ga shaidun aka gani ana revoking bail din na amai da abun ga mutum sannan kuma charges inda muke cirewa kansu na haɗa kai kashin kai wanda du Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abu ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya je hankalin mutane haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana fayil mu mu duk wanda ke da laihi a gurfanar da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi mu sani wa shari'a ha ba wai tana bin mutum ne ta ga cewa an kashe mutum abin a'a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laihi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyya aikatawa din sai sai ga ya abun ga dama abin da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mu nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya fayil file ya zo hannun mu mun kai filin charges gaban gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail ko kuma amma dai mu mu mu gabatar da shaidu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da ita mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada To ma sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu taɓo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman. wato gidan wakafi kai tsaye saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya.